Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa sa na safiyar yau talata kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka yi dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro duniyarmu a yau tarbiyyar iyali da kuma afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 adala masu sauraron yanzu kuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. an rattaba hannu a kan yarjejeniyar aiki a tsakanin iran ƙungiyar majalisun ƙasashen musulmi sojojin najeriya sun dakile wani hari na 'yan ta'adda china ta gargaɗi amurka da australia a kan shirin girke jiragen yaƙi kusa da ita yanzu sai a gya zama domin a saurari cikakkun labarun an rattaba hannu a kan yarjejeniyar aiki a tsakanin iran da sakatariyar majalisun kasashen musulmi ministan harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta iran hussein amir abdullahian ne ya wakilci kasarsa yayin da muhammad ƙureshi inyas ya wakilci ƙungiyar majalisun ƙasashen musulmin a litinin da maraice ne dai aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a nan birnin tehran inda ɓangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa ayyuka tsakaninsu yarjejeniyar da ta kunshi kafa cibiyar sakatariya din a nan iran ministan harkokin wajen iran ya jinjina wa kungiyar da kuma yin ishara da muhimmanci take da shi a kasashen musulmi bugu da ƙari ya yi godiya a akan yadda kungiyar ta yi tar da harin ta'addancin da aka yi a shiras shi ma shugaban kungiyar ƙuraishi inyas ya yaba wa iran saboda rawar take takawa a cikin kungiyar da kuma bayar da dama da a kafa cibiyarta a nan iran sojojin najeriya sun dakile wani hari na ta'addanci sojojin kasar ta najeriya sun sanar da cewa sun yi nasarar dakile wani hari da masu jabin jihadi suke kokarin kaiwa tare da kashe wasu takwas daga cikinsu ƙungiyar take kiran kanta daular musulunci a yammacin afirka iswap ita ce ta kai harin a wani sansanin da ake kula da masu tsatsauran ra'ayin addini su 1,700 maharan sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin sansanin da yake a garin wawa a jihar niger kamar yadda kamfanin dalancin labarun afp na karto a baya ma dai wannan kungiyar ta iswap ta kai wasu hare-hare a yankuna daban-daban na kasar da zama kwato 'ya'yanta da ake tsare da su wani jami'in tsaro ya shaida wa manema labaru cewa da tsakar dare ne dai mutanen suka kai harin amma reshe ya juye da mujiya inda bayan kashe takwas daga cikinsu an kuma kame wasunsu da suka hada da kwamandojinsu a watan yuli na wannan shekarar ne dai aka kai wani hari akan kurkukun kuje da ke kusa da birnin tarayya abuja da aka fitar da ɗaruruwan masu wuce gona da iri na addini da ake tsare da su daga cikinsu har da kwamandojin ƙungiyar ta iswap to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙasar china ta gargaɗi amurka da kuma australia a kan shirin girke jiragen yaƙi kusa da ita ƙasar china ta yi kira ga ƙasashen amurka da australia a kan shirin girke jiragen yaƙi masu iya harba makaman nukiliya a yankin arewacin ƙasar australia china ta buƙaci ƙasashen da su yi duk mai wajen wanzar da zaman lafiya a yankin gabashin asiya kafofin yada labaran ƙasashen yamma sun ce za a girke da jiragen sojan amurka a wani sansanin sojan sama da ke arewacin australia samar da jiragen yakin masu harba bama-bamai wanda ke cin dogon zango zai ƙara wa amurka ƙarfi a yayin da ake ci gaba da cece kuce tsakanin ta da amurka dangane da yankin nan na taiwan jiragen sama iran za su yi zirga-zirga zuwa ƙasar qatar har sau 68 a lokacin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya shugaban hukumar jiragen sama ta iran ne ya sanar da cewa yayin wasannin cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a yi a ƙasar qatar jiragen ƙasar za su yi zirga-zirga har sau 68 daga tehran da wasu manyan biranen ƙasar uku daga tehran yawon kai da komowar jiragen saman na iran zai kai 42 sai kuma wasu hudu daga shiraz yayin da za a samu irin wannan jigilar matafiya ɗin har 20 daga gunduma fars sai dai shugaban kamfanin jiragen sama na iran ya ce abu ne mai yiwuwa a samu ƙarin jiragen da za su tafi ƙasar ɗin bisa la'akari da yadda za a samu ƙarin mutanen da suke son zuwa kashe kwarkwata ido a yayin cin kofin kwallon kafa na duniya za a yi wasanni ne dai na cin kofin kwallon kafa na duniya ƙasar qatar daga ranar 20 ga watan nuwamba zuwa 18 ga disamba wannan ne zai zama karo na farko da za irin waɗannan wasannin a wata ƙasa ta larabawa kuma karo na biyu a cikin nahiyar asiya to ƙashen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Abdulmumini Muhammad daga jihar Zamfara Gusau Kargamin muryar gidan rediyon jamhuriyar musulunci a yau ma ina so ku ƙara ba da dama domin na faɗi abin da ke cimin tuwo a ƙwarya shine matsalar da muke da ta cikin Najeriya. A wannan ta'addancin da muke fama da shi a cikin ƙasar ta Najeriya da kuma sauran jihohinmu mu a gaskiya zahirin gaskiya kamar na ce ita gwamnatin ƙasar mu tana sha'awa adawa da wannan ta'addancin da ake yi in ku ba ta sha'awa a cikin ta'addancin da ake yi a najeriya wanda ya shafi kashe al'umma da kwasa dukiyarsu da ƙone garuruwa da kai farmatiki a masallatai da kuma hana noma da kuma hana ciro kayan gona a halin da muke ciki yanzu in har gwamnati ba ta da sha'awa akan wannan al'amari ya kamata a ce tsawon shekara takwas da muke fama da su wannan ta'addanci ya kamata a ce an samu sauki ta wani bangaro bangare duk da dai tana ikirarin tana ɗaukar matakai akan wannan al'amari to wannan al'amari har yanzu matakan da take ɗauka ba shi da fa'ida ga al'ummar najeriya assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina so in da ra'ayi na saman wannan hanya wadda ta tashi daga garin agadez zuwa garin aglit to gaskiya wannan hanya ta lalace muna jan hankali dan allah hukumomi su yi kokari da allah su gyara ma al'umma agadez wannan hanya saboda hanya ce wadda ana amfani da ita matuka kuma aka diba cikin abubuwan da suka sa hanyar nan ta lalace har da dimbar arzikin da ake yawan biyowa da shi ta garin garin agletic ya jiha ta agadas ya wuce kenan ka gani muna jin hankali dan allah su yi kokari su gyara ma talaka wannan hanya saboda ba yau ba tsofo gwamnati da ta wuce ta yi ma mutane alkawalin wannan gyaran hanya musamman ma a lokacin siyasa su yi amfani da wannan dama da suka samu suka ma mutane alkawalin da kuma ba su cika shi ba to kenan da haka muna jan hankali da shugaban kasa alhaji bazum muhammad ya dibi wannan hanya saboda da yake jam'iyyar su ce ta yi alkawalin wannan gyaran hanya kuma ba ta samu suka yi shi to muna jan hankali dan allah dan annabi ba wa'ansu kilomitoci ba ne kilo ɗari biyu ne da wani abu kenan muna shan hankali don allah a gyara mutane wannan hanya. assalamu alaikum da jamhuriyar musulunci ta iran biyu ne ta wasu mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da tasahu a nan zandar kofar likitar dutse nijar na wani zama shi ne game da komawa da abdul rahama zuwa jam'iyya mai mulki ba mamaki akwai wani abu da ya hango ya sa eh, ya koma jam'iyya mai mulki kasan don da aka ce don da rayuwa da ba kamar mai shi ba kuma mai ɗaki shi san inda yake mai ruwa kenan akwai abin da ya gano kuma ka san an ce da arziki a garin wasu gwanda a garin shi dan gure ne shi dan taskar kuma na san mewa akwai wasu dalilai da yasa shi ya koma jam'iyyar mai mulki kenan wannan ra'ayin shi ne kenan a musu fatan alheri na gode biyu da wasa mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da tsaro a nan zandar ohol ta dutse a tashi lahiya. Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin ku masu saurare daga nan birnin tarin muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta hiran suna na gwani lawan Ali Gamada. Ana so ku bani dama a ah, na jajanta iyalan iyalai da kuma abokanan arziki da kuma 'yan kungiyar mu ta murya talaka rihin jihar kano wato yau mun tahe cikin kaduwa da jimami na rashin wato memba mu wato abdullahi dawakin kudu dalle yau allah ya masa rasuwa muna addu'ar allah ji kansa tare da sauran al'ummar musulmi baki ɗaya mutum ne dan gwagwarmaya sannan kuma mai son fara'a da mutane ga kirki a gunsa ga son faranta jama'a lallai mun yi rahi babba je allah ji kansa da rahama amin Assalamu alaikum sashen Hausa na Barka mu da warhaka mai magana Lawali Anu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Ra'ayi eh, ra'ayina yau zai tafi ne dangane da maganan canza takardar kuɗin naira wanda gwamnan babban banki Najeriya ya fito da shi ko kuma in ce gwamnatin Najeriya ta da shugaba Muhammadu Buhari ya ce da sanin shi za a canza wannan kuma eh, a hankalce ma bai yiwa a canza kuɗi a ce gwamnati shugaban gwamnati ko kuma shugaban ƙasa baya da masaniya a kai to kiran da dai za mu yi zuwa ga su shugabannin ya kamata su biyu lokacin da suka bayar a gaskiya wannan lokaci ya yi karanci sosai ya kamata a ba da isasshen lokacin da kowa zai samu ya canza kudin shi daga tsohon kudin zuwa sabon kudin in dai ba shi shugaban kasa yana da wata manufa ne ta daban ba a kai sannan kuma ganin da maluma suke yi a kai shi ma gaskiya ya kamata su san me za su faɗa a kai ko kuma me ya kamata su faɗa sabida bai kamata a ce najeriya bai komi ya fito kowa sai ya zo ya dinga sharfi a kai amma kuma ba sa hangen gaba ba sa kuma duba baya assalamu alaikum hausa bihohet mai magana muhammadu lawal waye matsin kai jihar da magaran jamhuriyar niger to alhamdulahi yau ma zan kuma yin tsokaci ne dangane da sauya fasalin kuɗi da tarayyar najeriya makwabtanmu suke shirin to akwai wani abu wanda aka yi shi a wancan lokacin gaskiya zan iya cewa ko mu kanmu ba mu ji daɗi ba sakamakon wani rubutu da aka cire daga kan naira biyar zuwa naira ɗari wato shine rubutun ajami ko kuma in ce rubutu na arabiya to wannan gaskiya bai kamata ba lokacin nan da aka cire wannan rubutu saboda koma baya ne ga al'ummar musulmi inda mafi akasari al'ummar tarayyar najeriya musulmi ne to ya kamata wannan rubutu na arabiya sababbin kuɗi da ake shirin gudanarwa ya kasance a ce su dai eh, akwai su ba a cire su ba mai muku magana muhammadu lawali ya matsin kai jihar da magaram nijar ku tashi lafiya to marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka shi muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya madal yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau wanda zan gabatar duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku ɗaya daga cikin labarai masu muhimmanci da suka ɗauki hankalin mutane a duniya na abin da ya shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa ilimi da kuma sauransu inda muke sharhin su kuma jira'in masana a wannan fagen da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da bututun iskar gas wanda yake kaiwa kasashen turai iskar gas da kasar rasha wanda kuma aka fi saninsa da nord stream inda kuma gwamnatin kasar rasha bayan bincike ta gano cewa gwamnatin Birtaniya tana da hannu a cikin aikin fasa bututun iskar gas na kasar ta rasha zuwa kasashen turai dangantaka tsakanin kasashen rasha da kuma dai kasashen turai ta taɓarɓare sosai bayan da rasha ta faɗawa ƙasar ukraine da yaƙi da manufar kubutar da yankunan ƙasar ukraine guda hudu wanda suke magana da harshen rashanci banda haka ana nuna masu wariya a ƙasar ta ukraine saboda suna daga cikin ƙananan ƙabilu a ƙasar sanajiyar wariyar da gwamnatin kiev take nuna musu ne mutanen wa'annan yankuna suka shelanta ballewa daga ƙasar ta ukraine a shekara ta 2014 kuma tun lokacin ne dai suke fafatawa da sojojin ƙasar ukraine har zuwa yanzu har ila yau yana daga cikin manufofin ƙasar rasha a ukraine tabbatar da cewa ƙasar ukraine bata shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba amma ƙasashen yamma musamman amurka da tarayyar turai suna son ganin ukraine ta zama memba a ƙungiyar tsaro ta nato don su sami damar kai makamansu har kan iyaka da ƙasar ukraine da rasha don haka saboda haka ne dai wa'annan kasashe suka kakaba a kasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar don gurgunta ta da kuma hana ta nasara a yakin da ta shiga a kasar ukraine ƙungiyar tare turai eu tare da ƙawayenta wanda suka hada da amurka da sauran kasashe yamma sun ɗora rasha takunkuman tattalin arziki wa'anda suka taɓa dukkanin ɓangarorin tattalin arziki na ƙasar rasha kuma da haka suka hana ta amfani da tsarin swift na hulɗa tsakanin bankuna a duniya sun rufe dukkanin kamfanoninsu da suke aiki a ƙasar rasha sannan mafi muni daga cikinsu shine takunkuman dakatar da sayan man fetur da iskar gas da ƙasar rasha wanda take sayar masu ta hanyar bututun iskar gas wa'anda ake kira nord stream 1 da kuma nord stream 2 wannan matakin karya tattalin arzikin da wa'annan kasashen yamma suka ɗauka kan ƙasar rasha dai ya sa gwamnatin kasar rasha ta mai da martani da katse iskar gas da take sayarwa kasashen na turai musamman wanda suka ɗora mata takunkuma tattalin arziki banda haka kasar rasha ta buƙaci sauran kasashen turai da suke sayan iskar gas daga wajenta daga yanzu za su biya kudaden iskar gas da suke saya wajenta ne da kudaden rubel wato kudaden kasar rasha kafin haka dai suna biya ne da kudaden euro. wannan matakin da gwamnati kasar rasha ta dauka ya sa takunguman tattalin arzikin da suka dora kasar rasha ta fi shafar kasashen turai kansu a kan ita rasha wacce aka dora takunkuman don bayan da rasha ta dakatar da kwararar iskar gas zuwa kasashen na turai kamfanoni da dama sun rufe ko kuma sun kara farashin kayakinsu don ba sa samun iskar gas mai rahusa na kasar rasha da suka saba samu. amma a ranar 26 ga watan satumban da ya gabata ne aka fasa bututun iskar gas na kasar rasha wanda suke kaiwa kasashen na turai iskar gas ta kasar jamus wanda kuma ya ratsa karkashin tekun baltic a cikin wata sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar rasha ta fitar a baya-bayan nan ta bayyana cewa sojojin ruwa na kasar birtaniya suna da hannu dumu-dumu a cikin tsarawa da kuma aiwatar da fashewar bututun iskar gas ta kasar rasha wato nord stream 1 da kuma 2 a harin ta'addancin da aka kai a tekun na baltic ma'aikatar ta ba da wannan labari ne a ranar asabar da ta gabata kuma ta kara da cewa tana da shaidu da suka tabbatar da cewa sojojin ruwa na ƙasar birtaniya suna da hannu a fashewar bututun man kuma za ta kai batun gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya haka ma babban mai gabatar da ƙara na ma'aikatar shari'a ta ƙasar rasha ya bayyana cewa suna ɗaukar fasa bututun iskar gas na ƙasar rasha a matsayin wani aikin ta'addanci na ƙasa da ƙasa manufar fasa wa'annan bututun iskar gas dai ita ce wato gurgunta tattalin arzikin ƙasar rasha don hana ta samun nasara a yakin da take fafatawa da sojojin ƙasar ukraine don har yanzu akwai wasu ƙasashen turai wa'anda suke sayan iskar gas na ƙasar ta rasha kuma kafin a fara yaƙi a ƙasar ukraine da ƙasashen suna sayan aƙalla kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha bututun gas na ƙasar rasha wato nord stream 1 da kuma 2 dai suna iya ɗaukar iskar gas mai yawan cubic mita biliyan 110 a kowace shekara wanda kuma shine rabin abin da ƙasar rasha take sayawa sauran ƙasashe na iskar gas kasancewar makamashi shine ginshikin tattalin arzikin ƙasar rasha wannan kasashe sun mai da hankalinsu wajen ganin rasha ta kasa samun isasshen kudade na ci gaba da yaki a ƙasar ukraine sannan sun zaɓi su dakatar da sayan iskar gas da ƙasar ta rasha ko da kuwa ya zama dole su nemi wasu hanyoyin samun iskar gas da makamashi daga wasu ƙasashen duniya da tsada masana dai suna gani ya zuwa yanzu takunkuman tattalin arzikin da wannan ƙasashe suka ɗora a ƙasar rasha ya yi tasiri kan tattalin arzikin ƙasar ta rasha amma ba kamar yadda ƙasashen suke so ba saboda ƙasar rasha tana samun sabbin masu sayan iskar gas da man fetur da ta mallaka duk da cewa yawan abin da suke saya bai kai cubic mita biliyan 110 wanda ƙasashen na turai suke saya a kowace shekara ba. kafin aikin ta'addanci na fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da 2 da rasha na aika iskar gas ga wasu kasashen na turai amma kaɗan ne sosai amma bututun nord stream 2 an rufe shi kwata-kwata bayan ɗora mata takunkuman tattalin arziki kafin haka douglas magargo mai ba tsohon sakataren tsaron ƙasar amurka a zamanin shugaba donald trump ya bayyana cewa aikin fasa bututun mai na nord stream 1 da 2 aiki ne na amurka da birtaniya don su ne suke da sojojin ruwa a yankin na baltic kuma su ne kadai za su iya fasa wa'annan bututun man bugu da ƙari kafin yakin ukraine gwamnatin ƙasar amurka ba ta son aikin shimfida bututun iskar gas na nord stream 2 ya kammala saboda rasha za ta ƙara samun kuɗaɗe sannan ƙasashen turai za su ƙara dogara da ita rasha don samun makamashi a wani bangare kuma gwamnatin ƙasar amurka tana jin tsoron idan ƙasashen turai sun takura da ƙarancin makamashi suna iya ci gaba da sayan iskar gas daga ƙasar ta rasha ba tare da sun tuntube ta ba amma a halin yanzu da aka fasa su ko za su koma sai an daɗe don sai ƙasar rasha ta gyara wa'annan bututun iskar gas da aka fasa sai kuma bayan wannan aikin ta'addanci na fasa bututan iskar gas na ƙasar rasha da kuma takunkuman da tarayyar turai ta ɗora ƙasar ta rasha a halin yanzu dai gwamnatin ƙasar amurka tana sayarwa wa'annan ƙasashe iskar gas da farashi mai tsada wasu sun bayyana cewa a halin yanzu suna sayan iskar gas na amurka da farashi ninki hudu na wanda suke saya daga ƙasar rasha wannan ya sa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya bayyana korafinsa ga ƙasar ta amurka kan tsadar iskar gas da take sayarwa ƙasashen na turai bayan da ta raba su da ita har ila yau shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa duk wanda ya raba ƙasashen turai da rasha yake kuma son kwace 'yancin siyasarsu to shine kuma ya fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da 2 gwamnatin kasar rasha da ta buƙaci a gudanar da binciken haɗin gwiwa dangane da fasa bututun iskar gas na nord stream 1 da 2 amma gwamnatocin kasashen turai sun ki amincewa da hakan wanda ya nuna cewa suna ɓoyewa duniya wani abu dangane da wannan aikin ta'addanci wasu masana dai suna ganin rikicin rasha da kasashen yamma mai yiwuwa alama ce ta karatowar yakin duniya na uku masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da Allah kai mu wasalamu alaikum wa wabarakatuh kuma shirin tarbiyyar iyali tare da Muhammad Awal Kunya. Tarbiyyar iyali. kuma barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne ya za mu muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin. a cikin shirin namu za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan na ƙasar najeriya ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya inda malam zai ci gaba da yi mana bayanin kasidar malam ma'azu haleja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana malam ya shirya bismillah wa sallallahu ala nabi amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam yace wa nake bi ba kai ba wa nake so ba kai ba samu hanya ta wadata kar mu kone da fushinsu. Allah wa nake bukata bi na son Allah shine ka bauta wa Allah din ka da ko kuma ka aikata abin da Allah ya ce kai wanda shi ka kake son Allah amma in ka kwana kana son Allah kana cewa kana son Allah kana son Allah amma abinda Allah din ya faɗa ka yi ba ka yi to ba son sa kake abinda Allah ya ce ka bari ba ka bari to ba son sa kake ba ba son sa kake saboda ne ya bayyana maka Allah wa adi'ur rasula ka bi Allah ka bi manzo sannan ya sake bayyana maka kuma ka bi Allah ka bi iyayen Allah shine farko dan shine mahalicci shi wanda ya halicci iyayen naka kuma zai halicce ka to daga nan kuma sai ba sai ka biyo iyayenka abinda suka maka umarni ka aikata muna gani da yawa ana abin bakin ciki abin haushi abin kunya abin ban mamaki wanda jan a can baya ba a yin su da ya kasance yana faɗa da ubansa da a sahala a haɗa kai da shi a a kashe ubansa ko a kashe uwarsa don yana da kuɗi iya sa su samu ba su tunanin za su mutu za a tambaye su ba su tunanin wace hanya uban ya biya samu ba su tunanin wace wahala uban ya yi a kansu har suka girma wace wahala ya yi wace ina ya biya samu wannan kuɗaɗe a'a babu abin da ya dami wannan ba ba karin abin ba waɗansu kuma ba wannan ba ne ba iyayen sun sa su suna musu faɗakarwa sun sa su a makaranta sun musu wannan sun musu wannan amma duk da haka iyayen nan ba su kubuta ba wajen yara abin nan dai da yaran da iyayen suka ce a bari ba sa bari abin da iyayen suka ce su bari ba sa bari bai daɗe ba ko shekaran jiya a haka sai yara suka ɗauki wuka suka je suka tsara hanya suka tsara hanya suka soki wani da wuka suka kwace masa ta dubu ɗari da hamsin ya bi su jirgin yana a jikinsa amma ya bi su ya kama daya kuma ya fada ruwa haka suka yi ta roko a cikin ruwan har ya fito da yaran yanzu maganar da nake a yau din nan yanzu yaran suna na gurin yan sanda shi yaron da ya dauko waya ya kwace wayan ya bi ga wani abokin sa shi kuma abokin sa ya gudu shi ma dayan ya gudu sai wanda aka kama din nan ne dai shi ne wanda ya kwace wayan shi ne aka kama sai ka da yan sanda suka ba shi wahala ya ce eh shi da wanan wanan tana wayan tana wajen wani shi ma ɗaya sa ya bayar ma wani ya rike masa ina kama shi a kai shi aka maka kan gidan yan sanda ya ci wahala ya ce eh ba shakka ya bashi waya kuma shi ya ba mu wani to ina wani yake nan a kira wani sai ce eh ba shakka an bani waya amma an ce in je sayar a Hamas wajen sai da waya haka kuma na tafi na je na sayar aka je aka kamo shi wanda ya sayi waya na wajen yan sanda iyayen nan kuka suke kuka suke wallahi kuka suke da hawayen masu sauraro kada ku shafa kuna sauraron wannan shirin daga nan rajiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam da zai ci gaba da yi mana bayanin sharhin kasidar malam ma'azu Hadeja. Kafin a sami yara sai da aka zaka ka ke kimi uwarsa za ta bude Sai dan uwansa ya ce ba za ka kama mu ba. Saboda haka shi ya tashi ya ce gara tafi da ya karɓi uwarsa aka bar ta a gida sannan shi wani yaron ya biye su aka ja kulle tare da shi bai taɓa zuwa yan wajen yan ta ba amma ka yi faru wannan hankalin ta bai kwanta ba ta dawo shiga anguwa lungu lungu lungu tana neman wancan dan iskan yara ya dan nata ta samo shi yara suka taimaka aka kamo shi aka kawo keke na aka sa shi aka sa shi ta sa shi suka tafi suka kai shi wajen yan sanda daga wajen 'yan sanda sannan tukuna ka ce to ga wani din da ya sata shi ne wannan eh da shi kenan kai ka taka ka dawo gida tana kuka to me yana amfani ka manta da a hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka kamati dini dan ka manta kuma da faɗin Allah da ke cewa man ya amana zakata zarratan khairan yara man ya amana zakata zarratan yara duk ka manta da waɗannan wallahi ba wasa bane ba ƙarya bane ba faɗi ne na malamai da kake da kuke cewa wannan duk shi shiryen malamai ne kawai suke faɗa kawai don a tsoron samun mu daina yi za ka gani in kayi in sa'a ne Allah ya karɓi tubanka daga nan duniya fara maka azaba na wannan hakkin da ka ɗauka in yi sa'a ne amma in yi rashin sa'a za a barka ne ka ga kamar duk abin da kake mai kyau ne sai gobe kiyama ka mutu kuma ka sai Allah ka kanka to saboda haka nan an sami kuskure babban kuskure da rashin fahimta da kin yin abin da iyaye suka faɗa wannan ka sa kanka cikin damuwa ka kanka a cikin baƙin ciki wanda za ka rasa inda za ka bar abin fada abin gori abin cin mutunci ga iyayenka bayan kai ka mutu ma an ka mutu ne magana ba sannan mutane kuma za su da faɗa ba a yayan su suka yi kaza yayan su suka yi kaza ƴaƴan su suka yi kaza yi tunani yau ko da maraya ne farauke yana cewa idan kai ne uwa kana idan uwa tana fadawa malam bahaushe ya fahimci cewa hakika tarbiyya tana farawa daga wajen uwa tana farawa daga wajen uwa uba ya fita fita neman neman neman ba fita kan abin da ta ci idan har uwa ta lalace to babu shakka ita ma ɗan ta zai lalace kankanin magana ko kankanuwar magana a ki auna masa ashar ki ta zagin sa ko ko ki ta zagi a cikin gidan kowa ma bai tsaya ba bakin ki ta zagin sa da manya manyan kalmar kin manta ke kina ganin kina faɗan abin da cewa zuciyar ki ta jirage daɗi alhalin kuma darasi ke koyarwa ƙananan yara na gaban ki suna koyon wannan abubuwan da ke tun daga cikin ki ta duk wanda yake haka yana aikata haramun tsawon wata ce ko namiji shi yasa wannan malamin ya kawo wannan baiti a cikin malam ya ce zuciyata ta yaƙi na sani ba ka hana ni ya ubangiji zuciyata ta yaƙi na sani ba ka hana yana maganan cewa zuciyata ta nutsu ta tabbatar da wannan abin da nake so in roƙe ka ya ubangiji in na roƙe kuma ba za ka hana ni ba. to jama'a ga shi dai mallam ya fara buɗe sabbin kundaye yaje lokacin namu takaitacce ne a yamakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar nigeria. da wannan ɗimbin lokaci da ya ba mu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni kuma awal kuma da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afrika a yau. Masu raro barkamu da hutawa. da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ta ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a cikin a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na ɗaya ga watan oktoba ranar da ƙasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallakan kasar birtaniya a shekarar 1960 wanda kuma yi daidai da lokacin da shugaba muhammad buhari yake kokarin tattara kolinsa don ba sabar gwamnatin da za a zaɓa wuri a cikin dai wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa music a cikin jawabinsa ga lokacin 'yan kasar shugaba muhammadu buhari ya jima yana koda ayyukan da gwamnatinsa mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar take ciki domin tattauna wannan batu na zagayarwar bikin ranar 'yancin kan tarayyar nigeria mun to barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a birnin kano kuma masanin tsarin mulkin nigeria don jin tarihin samun wannan 'yanci to barista bayan kammala yaƙi da zamantowar ƙasar dunkulalliya waɗanne irin ƙalubaloli aka samu ne maimakon jihohi guda uku ko guda hudu saboda tsibirin lagos shi daban yake a taro na 1953 da kuma na 54 da aka yi a lagos da wanda aka yi na 53 a london duka sai aka amince cewa lagos ta zama tsibiri ta daban mai cin gashin kanta daban da kudanci maso yammaci da kudanci maso gabashi da kuma arewa to saboda haka duka wannan hudun sai aka zo sai aka sake fasale aka yi jihohi guda goma sha biyu aka canza tutar Najeriya aka canza taken Najeriya aka canza tsarin kuɗin Najeriya aka canza manhajar karatu ma aka canza kwanakin da ake aiki da waɗanda ba a aiki aka bullo da aiki asabar da lahadi maimakon juma'a da asabar aka bullo da sababbin kayan sawa waɗanda ake amfani da su a matsayin kayan sawa na sojoji da na 'yan sanda har na 'yan makaranta aka dai kawo canje-canje da dama da dama da dama wanda bayan an kawo wannan canje-canjen ne sanar ga wanda ya ci gaba da kokarin haɗin kan kasa aka bullo da tsarin taken najeriya sabo da rantsuwar najeriya sabuwa da kuma aka bullo da sababbin manufofi daban-daban manufofin haɗin kan kasa da tsarin aikin bauta ma ƙasa da tsarin harkokin diplomasiyyar mu a ƙasashen waje aka tsinke duka hudu da da wasu kasashe kamar irin su ƙasashen isra'ila da sauran kasashe waɗanda ake zargin suna da hannu wajen eh, yakin basasa aka kuma taho da tsare-tsare shi ma daban daban-daban na hanyar masana'antu aka bude marketing boards da jami'o'i daban-daban da kuma shiyoyi daban-daban na koyon aikin noma aka bunƙasa harkar noma aka bullo da tsare-tsare na wasanni waɗanda za a rika yin haɗin kan ƙasa kamar eh, tsarin taron gargajiya na ƙasashen duniya da ake kira festac na 1977 abubuwa da daban-daban dai do aka yi su domin a kokari a warkar da wancan ciwo na yakin basasa kuma ƙasa ta tafi dunkule ɗaya kwatsam bayan kamar shekara kusan eh, nawa shidda, eh, kwatsam biyar. to barista ai an ce shi ma janar gawaɗin bai kai labari ba ya lamarin ya kasance ne janar gawan ya tafi taro a birnin addis ababa na kasar ethiopia tare neman haɗin kan kasashen afirka sai aka yi juyin mulki general murtala ramad muhammad ya kifar da general gawan ya zama shine shugaban ƙasa. kasa janar gawan daga can ya tafi gudun hijira a ƙasar birtaniya inda ya daɗe sosai kamin ya dawo inda har ya yi karatu digirin digirgir din shi a waje shi kuma murtala da ya hau ya ce shi kuma zai yi yaƙi da kasashen yammacin duniya zai neman ma najeriya a mutuncinta ba kasashen baka fata su ne za su zama harkoki a sahun gaba akan manufofin harkokin mu zai yaƙi cin hanci da rashawa zai yi abubuwa daban-daban da to janar murtala ramad muhammad bai daɗe ba ranar uku ga fabrairu 1976 sai aka yi mashi jiwon mulki waɗansu suka yi mai jiwon mulki ƙarƙashin shugabancin bukar suka dimka kai wannan jiwon mulkin suka kashe shi ranar juma'a yana hanyar zuwa masallacin juma'a suka harbe shi aka yi rugu-rugu da shi suka kashe shi to daga daga nan mataimakin shi kanar olusegun obasanjo wanda yanzu janar olusegun obasanjo sai ya hau obasanjo na hawa to lokacin murtala na nan har ya tura kwamiti a je a bincike akan ina ne tsakiyar najeriya domin ya dawo ma najeriya da inda take a matsayin tsakiya ya zama nan ne hedikwata cibiyar gwamnatin najeriya a taso daga tsibirin Legas. to kamin ya a kai ga mika mai wannan rahoto ne aka yi mashi kisan gilla janar olusegun obasanjo ya anshi rahoton nan karkashin shugabancin dan kishin ƙasa wannan tsohon alkali wanda ya kuma ya zama babban mai shari'a na ƙasar sar botswana ya zama babban mai shari'a na kasar wato dr akinola agoda dr akinola agoda na sanannen lauya ne sosai kuma duk wani wanda yake sanannen lauya ya amfani da rubuce-rubucen shi shikenan dr akinola agwada ya zakulo cewa abuja ta zama ita ce cibiyar najeriya don ita ce tsakiya ta zama headquarter najeriya shine lokacin nan babban mai alkali na kasar botswana shi justice akinola agwada kenan ka ba da shi aro to ya dawo ya gawo wannan olusegun obasanjo ya ce to dole shi zai yi kokari sai an tabbatar da ya zo ya fara kokarin ginin abuja yana nan yana nan ya shirya aka yi taron kasa gaba daya aka yi shirya sansana sansana na harkokin noma wato karkashin operation feed the nation da ya bullo da shi ya bullo da wajajen harkokin noma abinda ake kira river basin development authorities inda za a rika noman rani ya kuma nemi haɗin kan bankin duniya domin su kawo tallafi na Harka noma ta bunƙasa aka zo aka yi ta harkokin noma ɗin nan aka yi ta yin su sosai sosai da laya ta bunƙasa aka samu farko shigowa da takin zamani aka samu farkon shigowa da iri wanda yake na amfanin gona mai aure masara mai aure aure gyada mai aure eh, ko menene mai aure aka fara shigowa da su mangwara mai aure da sauransu lokacin aka fara shigowa da su ana ba da su kyauta ga jama'a to ana nan ya shirya taro na gyaran tsarin mulkin kasa wato constituent assembly constitutional conference aka zama aka fito da tsarin mulki karkashin mai shari'a kalu anya da rotimi williams suka kokari suka fito da tsarin mulki da aka fito da wannan tsarin mulki din aka shi ne fito da tsarin mulki na 1979 da shi da justice ardo da mutane dai daban mashahuran mutane su marigayi mamman nasir su marigayi kalo anya duk suna cikin wannan abubuwa da aka zo aka mika mulki aka yi shirya zaɓe aka fito da jam'iyyun siyasa akwai national party of nigeria akwai nigerian people's party national party of nigeria kashin shugabancin chief adisa akinlewe da alhaji suleiman tako masakatarin ta daga baya kuma uba ahmed ya zama sakatare da kuma nigerian people's party karkashin Eh, karkashin shugabancin chief a general agunsanya shi kuma dan takarar shugabancin kasar ta ya zama dr namdi azikiwe ita kuma npn dan takarar ta alhaji shehu shagari bayan nan aka zo aka great nigerian people party karkashin shugabancin marigayi alhaji ibrahim sakashim eh, wato waziri ibrahim waziri ibrahim dani ga sakashim ibrahim ya zama shine da shugabanta kuma dan takarar shugabancin kasar ta eh, nigerian advance party ita kuma ta fito karkashin Tunji Breathwaite wani sanannen lauya ne sannan Unity Party of Nigeria ita kuma karkashin shugabancin marigayi sa Obafemi Awolowo wanda shine kuma shugaban takararta wanda da Obafemi Awolowo da marigayi Aminu Kano dukan su ministoci ne ma karkashin Janar Gawan lokacin Aminu Kano kuma ya fito da jam'iyyar People's Redemption Party PRP wanda shine kuma dan takarar shugabancin kasar ta to waɗannan suka zo aka yi zaɓe Alhaji Shehu Shagari ya ci to shekara hudu da wata uku kwatsam sai sojoji kuma suka duro daren 31 ga Disamba 1983 a cikin ana sanyi aka yi wata irin guguwa a daren nan da ruwa mai kankara mai kwari mai manya-manyan kankara kwatsam sai aka waye gari sojoji sun yi juyin mulki suka dora eh, major general muhammadu buhari a matsayin shugaban gwamnatin mulkin soja sojojin da ke gaba a wannan juyin mulki akwai general ibrahim badamasi babangida akwai damkat bali akwai eh, joshua dogon yaro akwai muhammadu magoro akwai general sani abacha akwai ishaya bakut akwai brigadier jeremiah usaini akwai ba zan da iya tuna su duka duka ba dai amma wannan jiwon mulkin da aka yi bai daɗe ba don ana nan ba su daɗe ba a cikin eh, shekara mai zuwa wato 1985 27 ga watan yuli kwatsam sai aka samu wani ƙarin jiwon mulki inda aka yi jiwon mulki na cikin gida janar ibrahim baban gida da mukarraban shi suka amfani da ƙananan sojoji kamar su kanar abdominal aminu kanal lawan gwadabe kanal dan umar da sauransu dai aka yi jiwon mulki a cikin ruwan sanyi lokacin nan shi shugaba muhammadu buhari yana garin da ranar sallah ne aka yi waye gari aka yi wannan shi kuma mataimakin shi birgediya tunde ediabon yana kasar saudiya yana aikin haji aka yi wannan jiwon mulki masu raro a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na uku na afirka a yau sai allah ya kai mu na gaba a maimakon barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin najeriya ni awal kunya nake cewa sai wani jikon sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An rattaba hannu a kan yarjejeniyar aiki a tsakanin Iran da sakatariyar majalisun ƙasashen musulmi. Ministan harkokin waje na jamhuriyar musulunci ta Iran Hussein Amir Abdullahian ne ya wakilci ƙasarsa yayin da Muhammad Qureshi Inyas ya wakilci ƙungiyar majalisun ƙasashen musulmin. a jiya litinin da maraice ne dai aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar a nan birnin tehran inda bangarorin biyu suka tattauna hanyoyin bunƙasa ayyuka tsakaninsu yarjejeniyar dai ta kunshi kafa cibiyar sakatariya ɗin a nan iran ministan harkokin wajen iran ya jinjina wa kungiyar da kuma yin ishara da muhimmanci take da shi a ƙasashen musulmi bugu da ƙari ya yi godiya a kan yadda ƙungiyar ta yi tar da harin ta'addancin da aka kai a shiras shi ma shugaban ƙungiyar ƙuraishi inyas ya yi ba wa iran saboda rau take takawa a cikin ƙungiyar da kuma bayar da dama da a kafa cibiyarta a nan iran sojojin najeriya sun daƙile wani hari na ta'addanci sojin kasar ta najeriya sun sanar da cewa sun yi nasarar dakile wani hari da masu jabin jihadi suke kokarin kaiwa tare da kashe wasu takwas daga cikinsu ƙungiyar na take kiran kanta daular musulunci a yammacin afirka iswap ita ce ta kai harin a wani sansanin da ake kula da masu tsatsauran ra'ayin addini su dubu da 1,700 maharan sun yi kokarin kutsawa cikin sansanin da yake a garin wawa a jihar Niger kamar yadda kamfanin dalancin labarun AFP na kalto. A baya ma dai wannan kungiyar ta ISWAP ta kai wasu hare-hare a yankuna daban-daban na kasar da zama kwato 'ya'yanta da ake tsare da su. Wani jami'in tsaro ya shaida wa manema labaru cewa da tsakar dare ne dai mutanen suka kai harin. amma reshe ya juye da mujiya inda bayan kashe takwas daga cikinsu an kuma kame wasunsu da suka hada da kwamandojinsu a watan yuli na wannan shekarar ne dai aka kai wani hari akan kurkukun kuje da ke kusa da birnin tarayya abuja inda aka fitar da ɗaruruwan masu wuce gona da iri na addini da ake tsare da su daga cikinsu har da kwamandojin ƙungiyar ta iswa To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Kasar China ta gargaɗi Amurka da kuma Australia akan shirin girke jiragen yaƙi kusa da ita. Kasar China ta yi kira ga ƙasashen Amurka da Australia akan shirin girke jiragen yaƙi masu iya harba makaman nukiliya a yankin arewacin ƙasar Australia. china ta buƙaci ƙasashen da su yi duk mai wajen wanzar da zaman lafiya a yankin gabashin asiya kafofin yada labaran ƙasashen yamma sun ce za a girki da jiragen sojan amurka a wani sansanin sojan sama da ke arewacin australia samar da jiragen yakin masu harba bama-bamai wanda ke cin dogon zango zai kara wa amurka karfi a yayin da ake ci gaba da cece-kuce tsakanin ta da amurka dangane da yankin nan na taiwan jiragen saman iran za su yi zirga-zirga zuwa ƙasar qatar har sau 68 a lokacin wasannin ƙwallon ƙafa na duniya shugaban hukumar jiragen sama ta iran ne ya sanar da cewa yayan wasannin cin kofin kwallon kafa na duniya da za a yi a ƙasar qatar jiragen ƙasar za su yi zirga-zirga har sau 68 daga tehran da wasu manyan biranen ƙasar uku daga tehran yawon kai da komowa jiragen sama na iran zai kai 42 sai kuma wasu hudu daga shiraz yayin da za a samu irin wannan jigilar matafiya ɗin har sau 20 daga gundumar fars sai dai shugaban kamfanin jiragen sama na irin ya ce abu ne mai yiwuwa a samu ƙarin jiragen da za su tafi ƙatar ɗin bisa la'akari da yadda za a samu ƙarin mutanen da suke son zuwa kashe kwarkwata ido a yayin cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya za a yi wasanni ne na cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya a ƙasar qatar daga ranar 20 ga watan nuwamba zuwa 18 ga disamba wannan ne zai zama karo na farko da za irin waɗannan wasannin a wata ƙasa ta larabawa kuma karo na biyu a cikin nahiyar asiya masu sauraro da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan lakai kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh